ولقد أتى في سورة الرحمن تفصيل الجنان مفصلا ببيان لا بار ويجوز تفضيل يا علتا ما يبقون أتي تفصيل أتي تفضيل الجنان مفصلا لكن الأول أحصل لأجل أنها نحصل على معنيين سودا مصاب معنى بلادي أحدهما التفضيل دي والثاني التفصيل هي أربع ضدان فاضلتان ثم يليهما ثنتان مفضولان قلنا الجنة سنتان فضيلتان بيو في أيون سنن يليهما سنتان مفضولان فالأوليا للفضليا للأوجه عشر ويأسر نظمها بوزان فالأولى يعني نبي نفرقون الفضل يعني في يوم لأوجه ثم في فيتا سبو نفسكوكي عشر ويعصر نظمها أما ونن فسكا قوم إنا waƙe su jera ذي zai أميزان wahala ليته لم يعصر إذا كان Amma da bai kasa wahala ba ya mana baitocin da mun more su yanzu kaga sai dai a yi su wa idza ta'ammalta siyaqa wajadtaha fihi tanuhu liman lahu aynani ai masu ido biyu ne suke da wahala wai za ta amalta asiyaka in ka je ka ɗauko sijan ƙur'ani wajadta za ka same su hmm? goma ɗin aujo ɗin za ka same su fihi taluhu suna haske liman lahu ainani zai gan sai dai fa wa yake da ainani idon dole mu ba ya sa idon zuka zuciya ne to zuciyar ba ta gani ان دعت ya faɗe su ya lissafa mana يا اما ya fi amma ka je mu duba za ka gan su ko ma ayan za ka gan su ga sunan نجد هذه الأوجه العشر موسى مفسكو كنا قداغو مذكورة لابن القيم في كتاب هذه الأرواح يو يا كاوسو هذه الأرواح يقول قال معمر رحمه الله وقال كان عموم كان عموم من gamamman wannan maganan inda aka ce waya tufu alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mantura ويطوف عليهم ولدان yara ne ke zagayawa a cikin aljanna kyawawa masu kyan gari mukhallatuna wa'inda suke dawwababu amma wa'inda suke ba su da ba su kai gemu ba idan ra'aitahum idan ka gansu hasibtahum lu'lu'an sai ka dauka lu'lu'i ne hainin mansura da aka watsa فذكر اسمها يا كاو سننتا إتا الجنة ثم قال ومن دونهما جنتان kaga yanzu wannan a cikin nan za a fitar da fiskoki guda goma to abdulsalamu wa bai gane ba balle yarda kawai sai dai kaga abin da ka gani in ka je daga ɗaya biyu uku haka sun ɓata. to Allah ma taimake mu ga su a cikin hadil arwa fa hadhihi arba'atu wannan ita ce aljannan guda hudu wa'annan na farko fadaliyata ne wancan ba fadula ne su ne dunihima fa hadhihi arba'atu qalat ta'ifatu wa min dunihima ay aqrabu minhuma ila al-ardi فيكونان فوقهما وان كان ليس كفن في سما وقال الطائفة تحتهما وهذا في لغة العرب وفي الصحاح أينه آه، وفي الصحاح دون نكيد فوق دون نكيد فوق الصحاح للتهيئة saboda kana na dictionary sa muktawar sahahi saboda kana Allah ce duna fassarasa naqidu fawqa kishiyan fawqa ne wa yuqalu duna hada ay aqrabu minhu والسياق يدل على تفضيل الجنتين الأوليين من وجوه أحدها قوله ذواتا أفنان جمع فني فناني ميسر وهو الغصن شيني ريشي وتوتنا درسا إتاتوان شكي أو جمع فني وهو أصناف شتى من الفواكه mai siffofi kala-kala na kayan marmari wa gairuha. Walam yadkur zalika fillataini ba'dahuma. Wancan na karshen na wanda suka wa bayan wa'annan ba a ce musu zawata afsan ba. ماذا قال فلتين بعدهما قال تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان rahman cikinsu akwai kayan marmari iri-iri da divino kala-kala ga rumman nau'i-nau'i وهذا مقابل قوله تعالى فيهما من كل فاكهة زوجان a cikin su min kulli fakiha kaga ai bambanta nau'i biyu biyu asani qauluhu fihi ma fihi ma ainan tajriyan a cikin wannan aljanna akwai idon dunan ruwa guda biyu masu gudanawa وفي الأخريين قوله فيهما عين فيهما عينان نضختان نضخ ما سقول قل الدروة كذا بعث وان كان تجريان ونقوى kuwa وهي الفو... وهي الفوارة والجارية hiya ahsanu min al-fawwara wanda take tsiri akwai inda in an cika abu ta ga ruwa yayi tsangiya zaka ga na tsiri kenan ka ga mai kwararawa a yafi mai yin tsiri hmm? san shi ne masu tsiri eh sun daga zoyi sama da biyu ne suna tsiri haka wancan kuma masu malalawa eh kaman katuna mararaban ina ne ai yanzu su ma talauci ya babu <laughs> kana ga yanzu idan mai yin sunansa wuta ma ta mutu ba ta maimaituwa inda kasar da danja yanzu kaga kana masallacin wasu ko kuna masallacin wani a nan da akwai dan jawar yanzu ko nan za a zo a haɗu ina dan ta mutu yan anguwa ba su tashi sun gyara ba sai da za su ta kuɗi gyara ba ko ba su sa kansu ba kuma amma ina ga wannan danjan tana da dan fa'ida ku Danja. Eh, to ai na ana ma magana da ina ruwan ka dan jan kasashe ba gare ku kasa ne ba. A ba koyi da su. Muna so su zo su koya, a wurin mu suka koya. Ba ma koyi da su. Ina me ya da mu da su su kahirai ne mu kuma musulmai ne. Fasaha sai dai mu tsinto fasaha su mu iya haɗa danja mu zo mu haɗa ta mu daban. ba shi sa ka ga masu zuwa suna koyo su kalma da kalma suna kawo mana suna mana ado da gumasa a duk abin da ka koyo daga can sai ka ga akwai matsala yanzu ba ka gani ba da aka daina ginin asali ginin musulmai aka koma uh, mu haɗu a falo hmm? to ka gani ko ba su rushe ba ma ba wurin bai kama ba za ka gafa nan kuna zaune mata kenan nan na ji kuna zaune kila in baka sani ba sai ce to ba za ki zo ki ga da wani ba sai ta laiko daga nan manoma ya laiko Baby na kusa ita ma ta laiko shi kira duk aunuke suna ji ko a yi irin gidajen wa'annan haffar gidajen wa'annan ake koya Ba su ciwon alade gida ba danga a ta ce ba wasu ta kofar gidan daga kai ta kuwa sai titi Ban ji ba? A to ai kana kai magana ba shi kai ba gane ba gidajen ku. Gida ba danga ka taba ganin gidan gidan Hausawa ba danga. Ha ai ka ka shi gida dai ka tsaya waje. Assalamu alaikum. In ka shiga ciki ma ga zauren farko, ga na biyu, ga na uku. To, ko ko ɗan gida i ganganci yake bari shi ga gidan shi ya san kan gidan amma shi ma ya san je gidan in ka sha a wannan zaure ba za ka sha a wancan ba inda aka ce kutara to amma wannan gaka ga titi ku je kun ajiye ɗaya can kun ajiye ɗaya nan ana ta saito amma gidan ba zai yi wasu ba har a ce gidan sun san abin da suke yi Dini sai na mu ba mu koyan wa'ancan mutane ku bar musu su Kaga mawaki mm, mm, menene mawaki ma na ce guntun burodi guntun tebur. Eh? Da wani menene mai bota ku. Dari zo ka ne su duk kuka yi fitiyar ku. Ya mu wanke mu guda goma mu sa biyar a ciki. Amma guntun burodi guntun bota. da wuri cokali mai yatsu ba to ba su da amfani a gare mu ba ne su taimake mu lafiya ne yi. yana ma lisanul hali yana magana ne abin sai kuma ya dace da daidai wa'annan mutane cutanmu mu da suka yi da suke cutan mu ai ya kamata mun yanke kai ba mu da alaka ma da su addinin mu bai da alaka da addinin su ginin mu bai da alaka da ginin su ba wani abun sha'awa tare da su sai dai abun takaici وهي الفوارة والجارية هي أحسن من الفوارة لأنها تتضمن الفوارة والجريان الثالث نعق قوله فيهما آآ آه. إيه فيهما فيهما نيه فيهما من كل فاكهة زوجان sai da ka duba ina magana ina sosa jiki kuma ya kasa magana gafa an rabi'u can an tsaya saboda domin kada ya zo ice kai na ce a tsaya aka ki tsayawa saboda kadan to a faɗa min wannan ce yanzu dai ba tambaya in an dawo kabiru ba sa kanan ku ba ta yawa ba eh?